kevin taylor ni ke ce mai yanzu ya faɗi wani abu ne ni ke ce mai zai faɗi wani abu ne in zai in program yana shawara da ni ne amma kun zo ku da kuna zagi na yi har ka zo kana ka kana test imani na kana test akida na kana test na kamar wai eh, eh, eh, kevin taylor ya je ya yi magana na zo na support ko na zo na kare shi na yi magana na mene na zagi na na mene na wulga min manyan maganganu da yake Allah bai baku nasara ku kira ma zo yi magana an support shi mana da yake Allah bai taba bin bayan ku bai kara baku nasara musuluncin kenan kana kira na dan wanka kuna kira na dan wanku in ni da ku mun taba samun matsala na fi ku gaskiya Allah ya bari na rinjaye ku magana ya zo maimakon ku san yadda za ku ajiye maganar nan shi ku bayan magana, shi ku fito all out waɗanda wai an ce wai sun yi karatu wai malamai ku zo waɗanda ke follow Kevin Taylor Allah si ne musu ma wawayu ke follow Kevin Taylor babanninku da iyayenku da kakanninku da yawa na duban shi sun ce muku sun yi ra'ayi da abin da ya fadi ne sun ce muku a'a kafin ya zo yi magana ne ya yi shawara da su ne suka ce ya je fadi haka abin yake yi musuluncin mun kenan